Gwamnatin Jihar Ikiti ta sanya hannu da wani kamfanin ƙasar China domin shimfiɗa tagwayen hanyoyi a babbar hanyar nan da ta tashi daga Igidi Ikiti, zuwa birnin Ado Ikiti, fadar gwamnatin Jihar Ikiti, da zai canye miliyoyin nairori. Gwamna Kayode Fayemine ya sanya hannu ga yarjejeniyar a madadin gwamnatin Jihar ikiti Our capital city in particular of economic activity that would improve the livelihood and opportunities of our people. Gwamna Fayami ya ce wannan aikin hanyar idan aka shimfiɗa ta za ta ƙara haɗa jama'a da ƙara faɗaɗa tattalin arzikin jama'ar su da babban birnin jihar tasu. Gwamna Fayami ya buƙaci dukkan jama'ar jihar Ekiti da su baiwa aikin goyon baya. Shi ko mataimakin shugaban kamfanin na ƙasar China da zai shimfiɗa tagwayen hanyoyin Mr. Sanya Jun cewa why I believe that become rich and leadership. Mr. Sanya Jun ya ce ya yi amannar cewa jama'ar jihar Ekiti za su ci alfanun wannan tagwayen hanyoyi idan kamfaninsa ya kammala shimfiɗa hanyoyin. Mr. Jun ya gode wa gwamnan jihar Ekiti da ya bai wa kamfaninsu aikin shimfiɗa tagwayen hanyoyin. Yarjejeniyar dai ta nuna cewa kamfanin na ƙasar birnin Sin wato China zai fara aikin shimfiɗa tagwayen hanyoyin ba tare da karɓar ko kwabo daga gwamnatin jihar Ekiti ba kuma za a a biya kuɗaɗen a cikin shekaru goma. Kana za a kammala hanyar a cikin watanni goma sha biyu masu zuwa. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.